العليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى سنته إلى يوم والسلام عليكم ورحمة الله biyu ga watan arabiya watan arabiya wato ya zama jumada sani ke da haka ne sha biyu ga watan jima'a al'ula wanda a shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda shine yammaci na sha daya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da uku miladiya wannan darasi namu na yau maimai ne dangane da darasi na farko na bulugul maram wanda muka yi shi a ranar sha biyar ga watan mars shekara ta dubu da dari tara da tasa'in da takwas wanda ya dace da sha bakwai ga watan zulka'ida shekara ta dubu da ɗari hudu da goma sha takwas 98 kenan wancan kuma 1480 a wancan lokaci muka yi darasin farko wanda a wannan lokaci an ɗauka amma bai yi kyau sosai ba yan uwa suka bukaci ya kamata a maimaita shi a wancan lokaci abu guda uku muka yi abu na farko takaitaccen tarihin mawallafin littafin bulugul maram al-imam ibn hajar al na biyu kuma karanta muqaddimar littafinsa na uku kuma shiga cikin kitabut tahara muka karanta hadisai guda biyar muka tsaya akan su wannan shine abin da kaset ko darasin farko ya kunsa a wancan lokaci wanda shine za mu maimaita a halin yanzu da izinin ubangiji farko abin da ya shafi mawallafin littafin bulugul maram al-imam ibn hajar al Allah ya ji kansa da gafara al الحافظ ابن hafiz ibn hajar cikakken sunansa shine ahmad ibn ali ibn muhammad ibn muhammad ibn ali ibn ahmad ibn shihab wato sunansa dai ahmad kenan alkunyarsa abul fadl al-kinani nasabarsa al-asqalani garin asqalan gari ne a kasar misra ko kuma suka ce a kasar falastin kan iyaka da kasar misra sannan alkahiri kamar haifaffen birnin alkahira a shafii mazhabar kenan wanda aka fi sani da suna na hajar idan an tashi ta takaita sunansa an haife shi a ranar sha biyu ga watan sha'aban a shekara ta ɗari bakwai da saba'in da uku bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ya tashi a gidansu yana maraya ya haddace alkur'ani tun yana ɗan shekaru tara a duniya sannan kuma ya haddace waɗansu littattafai a matsayin a matsayin matakin farko na iliminsa kamar littafin al'umra da alfiyatul hadith ta zainuddin al da littafin alhawis sadir da muktasar na ibn al-hajib cikin ilimin usulul fiqh yayi karatu a wajen malamai daban-daban kamar al-imam al-balqini da ibn al-mulaqqin da al-izz ibn jama'a wanda a wurinsa ne shi wannan malamin na karshe ya karanci da dama daga cikin abin da ake kira ulumul ala ko ulumul wasa'il ilimin ala shine dukkan ilimin da mataki ne na fahimtar ilimin qur'ani ko hadisi shi ba shine qur'ani ba shine hadisi ba amma da shi zaka fahimci qur'ani ko hadisi kamar ilimin nahau kamar ilimin adab kamar ilimin usulul fiqh kamar ilimin mustalahul hadith duk waɗannan ulumul ala ma'ana ulumul wasa'il ne su wasila ne zuwa ga wurin su zuwa ga wannan su ba wai ana yin su bane dan a shiga aljanna dan mutumin da ya karanta nahwu kadai ya zauna ba da za a shiga aljanna ko mutumin da ya karanci usulul fiqh ya tumbata a wannan fagen bai kawai ba kawai ya tsaya a nan gurin wannan ba zai tsere da shi daga wuta ba ko mutumin da ya karanci balaga da adab kadai wannan ba zai zama sababin da shiga aljanna amma idan yi amfani da nahawu da sarfu da balaga da adab da ilimin usulul fiqh wajen fahimtar qur'ani wajen fahimtar hadisi to kaga ilimin qur'ani ilimin hadisi shine ilimin maqasid ilimin kaya dinke dan shine kai tsaye yake kulla alaka tsakaninka da bauta ga ubangijin ka subhanahu wataala an fahimta ko al-imam ibn hajar ya karanci waɗannan fannoni daban-daban a wurin al-iz ibn jama'a ya karanci littafi a nahawu a usul fiqh da sauran sannan daga karshe yana dan shekara goma sha bakwai ubangiji ta'ala ya kimsa masa tsananin kaunar ilimin hadisi da haka sai kasance gaba ɗaya himmarsa ya tattara ta cikin ilimin hadisi bayan ya samu matakai na farko a cikin waɗancan ilimomai ilimi waɗanda suke daban-daban kuma ya nace a wurin malamin da ya shahara a wannan lokacin a matsayin shine babban malamin hadisi shine al-hafiz Zainuddin al-Iraqi a wannan lokacin a doron kasa yana daga cikin malaman da ake nunawa a yatsa wajen ilimin hadisi ya karanci ilimin hadisi ta fuskar riwaya da ta fuskar diraya ya karanci mustalahu ya karanci ilimin rijal da sauransu ya yi tafiye-tafiye zuwa kasar sham zuwa ga hijaz zuwa ga yaman makka madina da sauran wurare can gabuwa da bada a wancan lokaci duk irin yadda malami ya yi karatu a garin su in bai tafiye-tafiye ba suna gana akwai na kasu tattare da shi don a cikin tafiya din ba wai lalle bane bai karanto a wurin wani duk da wannan shine ya furin gayan faruwa ya yi tafiya ya je ya karanto wani abin da babu mai shi a garin su to amma yakan tafi dan ya gwara abin da ya karanta da abin da sauran suka karanta cikin malamai na zamaninsa a tattauna da shi a yi mukabala da shi a ce ya ce a cikin ilmomi fiqh hadisi tafsiri to daga nan ne zai gane nunar abin da ya karanta domin duk wanda bai hada nashi da na wani ba ya ji ya na wani yake wani ya ji ya nashi yake babu yadda za a iya gane cewa nashin nan tabbas kai kaɗai ka karanta ka fahimta a cikin gida kai nazari ba ka yi muƙabala da wani ka tattauna ka ji ba to babu yadda za ka gane ingancin naka kamar yadda ibn al-imam ke to wannan ita ce hikimar da take sa malamai suka yi tafiye don su ga ko waɗanda suka fi su ko ma su ga wanda suka fi ko su ga tsare ko su ga wanda sun fi shi a wani fanni shi kuma ya fi su a wani fannin wani lokacin sukan yi tafiye tafiye don su koyo hali na gari don galibi wanda ya tashi a garin su a gaban iyayensa dan dangi da wuya ga ya kware a cikin rayuwa dan zai tashi wato ya zama dan shababa dan lele da an taba shi ya taba wani amma idan je garin sono ba a san shi ba to zai koyi yadda rayuwa ta kamar yadda da mutane masu ke tawagar kare yaro sai a arewa ranar da ya je kudu ya zama nama to idan ya je wani garin inda ba dan dangi ba sai ya koyo al'amura da dama na rayuwa wannan shine hikimar tafiye-tafiye da suke yi a wancan to da haka dai yayi tafiye tafiye zuwa ga waɗannan sakanni daban-daban na bangarori daban-daban na duniya bayan wancan malamin da ibn jama'a ibn hajar yana da wata hikima da wata basira da ya kamata ɗaliban ilimi su koya a wajensa duk ilimin da zai koya sai ya nemi wa ya fi a cikin wannan ilimin a zamaninsa sai ya koye shi a wajensa idan akwai mutum goma kowa na iya karantar da nahawu sai ya yi bincike cikin su wa ya fi to a wurin shi zai koyi nahawu sauran ba ruwan shi sai dai koyi wani abin da ba su da ya tashi koyon ilimin qira'at sai ya tafi wajen al-burhan at-tanuhi a wannan lokacin shine idan an je wurin sa inda ilmin qira'at ne an zama an je sidratul muntaha sai dai a dawo baya da ya tashi koyon ilimin lugha sai ya tafi wajen al-fayruz abadi wanda ya littafin al-qamus al-mudir da ya tashi koyon ilimin hadisi sai ya lizumci zainuddin al-iraqi ilimin fiqh sai ya lizumci al-imam al-balqini kowane ilimi sai ya zaɓa ya darje waye fi ƙwarewa a cikin sannan sai ya koyi shi a wajensa da haka dai imam ibn hajar ko haƙi ko shakka babu ɗaya ne daga cikin manyan malamai an tilasta masa ya aikin alƙalanci ba dan yana so bayan ya karɓa ya yi tana dama da cizon yatsa daga baya ya ritaya ya fasa ya koma karantarwa mutum ne da aka san shi da zuhudu da kuma gudun duniya mutum ne wanda malamai ko da waɗanda suka karantar da shi suke alfahari da littattafansa suke kokarin abin da ya rubuta su ma su karanta don su karu ba ma waɗanda su ya karanta ba wanda suka karantar da shi Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarsa har Imam Nasiruddin Albani ke cewa bayan mutuwar Ibn Hajar al-Asqalani zuwa yau ba taba haihuwar kuma wani malamin hadisi ba kamar wanda da ya fito fili a gani kyautar Allah tana da yawa kila an samu wani a wani lungun ba wanda ya san shi ya koyi kansa to in ko har an samu kaga yayi laifi kila bai karantar bane dan da ya karantar da an san shi akwai wadansu malaman da suke gudun shura Allah ya ba su ilimi amma ba za su karantar ba dan kar su shahara dai in suka shahara sai a fitine su to sai su koye kansu su ki karantarwa a sarari dai waɗanda suka fito fili daga ibnu hajar zuwa yau dan nan ba a samu makamancin sa ya wallafa littattafai daban-daban daga cikinsu akwai littafin fathul bari sharhin sahih bukhari wanda yawa mukaddima ta mujalladi guda hadiyus sari wanda ita kanta mukaddimar littafi ne mai zaman kansa wanda shi fatul bari din sha uku wanda lokacin da aka ce da ah, Muhammad bin Ali a shawkani a Yaman ka yi mana sharhin sahihar bukari wanda sai ce allahi da ta badal fata yace wani sharhi zaka wa bukari bayan fatul bari ya riga an gaba ba Allah sai ya kawo hadisin la hijrata ba'da al-fatih yani لا شرح البخاري بعد فتح الباري للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني أقول التافن تهذيب التهذيب وأنت يشكين علم الرجال تنتنجي تا حديث وذا أكر رواية سوانيني بذا أكر أبكم سبو دمي أقول التافن لسان الميزان wanda kamar ya yi ta'akkubin wato zahabi ne cikin littafin abin nan mizan al-i'tidal fi naqd akwai ta'jilul manfa akwai taqribut tahzib akwai al-isaba fi tamyiz as-sahaba wanda yana dangane da abin da ya shafi tarajum na sahaba akwai ad-durarul kamina fi ayan al-mi'at ath-thamina dukkan wani mutum da ya fice a karni na takwas yi littafi yayi tarihin su a duk ko ina kake a duniya gabas da yamma kudu da arewa akan mai kai fice akan hadisi tafsiri kirki salaha barna ya kawo su ko da ke da idan an ce al'ayar ya kamata su zanto mutanen kirki amma malamai sukan garwaya wani lokaci idan wani ya shahara da kirki sai su kawo wanda ya shahara da tsiya dan a gane shi kar abi shi sai wasu su kawo tarihi ba dan shi mutumin kirki bane sai dan jama'a su ba farkin sa kamar yadda zahabi ya kawo tarihin hallaji wato hallaji kuma zindiki da kansa ya haka da babban rigar sai ce ma fi hadhihi zubbati illa Allah yace babban rigar da kuke gani ba kowa ne a ciki ba Allah ne kaga wannan magana ce mai nauyi kwarai da gaske tare da haka zahabi ya kawo tarihi cikin sayarwa alamin nurula ya kawo tarihi ibn al-arabi ibn arabi as-sa'i wanda yake kowa ya san mazhabinsa mazhabi ne wanda yake mai muni mutuka akwai littafin nazhatul albab fil alqab akwai tafsirul muntabi fi mujtabi da tafai daban-daban da yi kuma galibi littattafan sai ka samu a fannin su in ka haɗa littafin da aka yi a fannin to nashin yana ɗaya daga cikin managarta a wannan fannin idan ka ɗauki fannin mustalahu hadis littafin da yayi na nukbatul fikar takaitacce ne shafuka takaitattu amma ya dunkule abin da ya kamata ka sani game da mustalahu hadis da ya ga kamar a ture yake da yawa sai ya dan wala shi cikin nushatun nazar yayi sharhin sa da kansa to daga nan gurin kuma muqaddima ta ibnu salah sai zo ya mata annukat ala muqaddimati lis salat bai samu ya gama ba wanda aka ce da ya gama wannan littafin baka bukatar wannan littafi a musalal hadisi in ka same shi wato Allah ya sanya albarka a cikin ilimin duk ilimin da ya kama yayi wallafa a cikin sai ga kaga idan ka duba cikin suruhul bukhari suna da yawa ga fatul bari ga umdatul bari ga wani ne ga wani ne amma sai ka ji fatul bari ya fi abin duk da mai umdatul qari yana alfahari da cewa nashi shi fi shi da kansa amma kowa ya san cewa in ya hada guda biyun yi mukarana zai samu na abin shi kanshi ibn hadar shi shi ya gane ma shi kansa al-imam al-aini yayi kasato wadansu ababe ne yana sawa cikin umdatul qari dan ya karawa kansa shi ba zai zo wajen majalisin ibn hajar ya karatu wajen yana ganin sa'an sa ne dan mai zai je karatu wajen sa amma sai samu wasu dalibai da suke zuwa wanda suka iya rubutu wanda idan an ana ana faɗa ana imla'in suna rubutawa sai ya karbi exercise sai ya kwafa abu sai kara cikin ulul bari ibn hajar sai ya gane <laughs> yasa malamai suka ce kila yana daga cikin hikimar fatahul bari ya karɓi sama da umdatul qari dan cikin fatahul bari ko da cikin sunan akwai tawazu umdatul qari kuma akwai didi da kaga umdatul qari ma'ana madogaran duk wani mai karatu sai ga madogaran shi kuma fatahul bari budin mahalicci akwai tawadu <laughs> ko da a cikin sa suna akwai tawadu ya yi wa tawadu a rafahu Allah kamar yadda manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce akwai alqaul musaddad fi dhabbi an musnad al-imam Ahmad akwai al-kafi shaf bi takhrij ahadith al-kashaf littafin al-kashaf na imam az-zamakhshari bangaren tafsiri ibn hajar ya bi littafin ya yi takharijin hadisan da ya kawo an buga su tare a hadarin idan mutum yana da kashaf sai gani da sauran littattafai waɗanda suke da kima waɗanda yi a takaice dai wannan shine ibn hajar wanda saboda yadda malamai suka amince da shi idan an ce alhafiz aka yi shiru kawai ana nufin ibn hajar ina nufin malaman da suka biyo bayansa zuwa yau da an ce qala alhafiz kawai aka yi shiru kamar wani lakabi ne da shi ya fi cancantar ya same shi a cikin malamai ibn hajar al-asqalani ya rasu a daren asabar 28 ga watan zulhijja a shekara ta 852 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta Allah ya ya yi masa rahama a takaice wannan shi da ibn hajar to kai tsaye za mu shiga cikin muqaddamar muqaddimar da ya rubuta cikin littafinsa يتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا lafazin alhamdulillah na nuna godiya ga Allah madaukakin sarki godiya ga Allah saboda siffofi da yake da su na kamala kama sifa ta ilimi sifa ta ji sifa ta gani sifa ta hikima sifa ta adalci sifa ta al'izza buwaya wato akan gode masa dan siffofinsa na kamala sawa'un ya yi maka ni'ima ko bai maka ni'ima ba ina fata mu fahimta sawa'un ya jarrabe ka da kyakkyawa ko ya jarrabe ka da mummuna dole dai ka gode masa subhanahu wataala ko ka kwana a koshe ko ka kwana da yamma ko ka kwana da lafiya ko ka kwana babu lafiya wannan shine lafazin alhamdu ke nufi godewa Allah ba dan komai ba sai ta saboda siffofin kamala wato ya sha bamban da ashukuru domin shi ashukuru ana yin sa ne fi muqabilin ni'ima idan an ni'imta ka sai ka gode ya zama a ashkuru kenan amma idan ba a yi maka komai ba sai ka gode ya zama mai alhamdulillah isa suka ce bambancin da ke tsakanin a shukuru da alhamdulillah shi alhamdu sababin yinsa shine saboda sufofin kamala da Allah ya siffanta da su ina fata an fahimta ko ya yi maka wata ni'ima ko bai maka ba da za ka yi masa alhamdu kaga ta fuskar sababi alhamdu ya fi faɗi amma a shukuru ko ba a yin sa sai an yi wa mutum mai ni'ima kaga shi ta fuskar sababi ya fi zama ta takaitacce amma ta fuskar abinda ake gabatar da alhamdu da shi da abinda ake gabatar da ashukur da shi to ashukur ya fi faɗi sama da alhamdu domin alhamdu yabo wanda aka yi shi da harshe kaɗai amma ashukuru wanda aka yi da harshe ko aka yi da zuci ko aka yi a aikace duk sunansa mai ashukur idan ubangiji ala ya baka dukiya wanda ta kai ni zaka sai alhamdulillah ma'ana shakartullah ta shakartullah ta kai Allah na gode wannan ta ashkuru dan ka gode ne saboda me abin da ya baka sannan kuma sai ka ɗauki gwargwadon abin da ya kamata na haƙƙin talakawa sai ka bayar ko da baka ce komai ba da baki sunansa me a shukur sannan kuma a zuci sai kai itirafi da cewa ba dabarar ka bace ba kwarewar ka da kasuwanci bace ta sa ka samu a'a tafaddulun minhu subhanahu wa ta'ala falala ce kawai ya so ya baka jin haka a zuciya shi ma ya zo me ashkur da haka a ashkur ana yin ashkuru bil lisan ana yin sabil janan ana yin sabil arkan ina fata mun fahimta amma alhamdu fa la yata'atta illa bil lisan ba a yin su da harshe to kaga ta fuskar me ake yi da shi wanne yafi faɗi a shukuru amma ta fuskar wani sababi yasa ake yi wanne yafi faɗi alhamdu ya alhamdulillahi ala ni'amihi zahira ya boye tabbata ga Allah bisa ga ni'imominsa a zahira waɗanda suke fili wal batina da waɗanda suke koye qadiman wa haditha ada da kuma yanzu malamai masu sharhi suka ce ya ciro ni'imomi na zahiri da na ɓoye daga faɗin Allah ta'ala cikin suratul quban wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina kuma ubangiji ya lullube ku da ni'imominsa na zahiri da kuma na ɓoye to sun yi sabani wajen menene ni'imomin zahiri menene ni'imomin ɓoye waɗansu malaman suka ce ni'imomin zahiri shine halittar ka da Allah ya daidaita ni'imomi na ɓoye shine abinda Allah ya ɓoye na al'aurar ka saboda tufafi da kallon shi da shi. waɗansu malaman suka ce ni'imomi na zahiri wato suna ni'ima ta ci da sha da sauran ababe da kake amfanuwa da shi a duniya ni'ima kuma ta ne shine a wato kwanciyar hankali da walwalar zuci da Allah ke arzuta dan adam da shi asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina da yace qadiman wa hadisan ada da yanzu me yake nufi da ni'imomin da me yake nufi da ni'imomin yanzu masu sharhi suka ce ni'imomin da wanda ya wa kakanninmu iyayenmu da kakanninmu domin ni'imar da aka yi wa mahaifinka ni'imar ce da aka yi maka ni'imar da aka yi wa kakanka ni'imar ce da aka yi maka shi yasa ubangiji ta Allah yake goranta wa yahuda wanda suka yi zamani da manzon Allah cewa ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin yake goranta musu ni'imomin da ya musu ya fifita su akan mutane kaga ai ba yahudawa yanzu bane aka fifita kan mutane ana nufin yahudawan da suka yi zamani da annabi Musa alaihi salam a lokacin an fifita su akan sauran mutanen zamanin su an gane ku ashe ni'ima ga mahaifa ni'ima ce ga da kadiman din kenan hadisan kuma wanda kai ta shafe ka wadanda suka ce kadiman ni'imar da ubangiji ta Allah bai bai ka da ita tun lokacin da kake ciki a matsayin jariri da lokacin haihuwarka hadisan kuma wadda take tatadaddadu bi mururil ayyami wal layali wadda kullun tana sabuntuwa a koyaushe cikin neman ubangiji da adam a ta dai ubangiji ta Allah shi yake cancantar a gode masa cikin dukkan ni'imomi waɗanda suke na zahiri da waɗanda suke na batini waɗanda suke a da da waɗanda muke cikin su yanzu da waɗanda zai mana sunan gaba wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi muhammad tsira da aminci su tabbata bisa ga annabinsa ko manzansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi da iyalin gidansa wa sahbihi da sahabbansa lafazin as-salatu wato tsira da as-salam aminci shi lafazin as-salam da as-salamatu duk ma'anarsu daya shine at-ta'arri min al-uyub wato nesanta daga dukkan wani aibu ko na ƙasa wato kamar kana cewa tsiran ubangiji da amincinsa su ƙara tabbata kan annabinsa manzansa shine shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka kalli wannan jumla da as-salatu da as-salamu was-salatu was-salamu ala nabi lafazin as-salatu mubtada ne assalamu mubtada unsani mubtada na biyu kenan ala nabiyhi wa rasulihi muhammadan sai zanto khabar din kenan ina fata an fahimta wato kamar khabar din wannan tajazabahu mubtada ani mubtada guda biyu sun yi tarayya akan mai khabar guda daya ana samun haka a larabci to jumla ce asalin ta khabariya amma ma'anarta shine mai insha ma'anarta shine addu'a domin wassalatu wassalamu ala nabiyyi tsira da aminci su tabbata ga annabinsa manzansa wato shugaban ma'anar wato kamar kamar labari kake bayarwa tsira da aminci su tabbata gare shi amma kuma nan take wannan labarin ya kunshi mai addu'a domin kafin ka faɗa dama manzo sallallahu alaihi wasallam yana da mai tsira din yana da mai yana da aminci yanzu da ka faɗa kamar kana roƙa masa daɗin tsira da daɗin mai abinci wato kaga jumla ce kabariya amma ha al-insha nabihi wa rasuli akwai bambanci tsakanin annabi da kuma ar-rasul manzo ke malamai sukan ce annabi shine wanda aka yi wa sako ba umarci shi isar da kowa ba amma manzo wanda an masa sako an umarci shi isarwa wani wannan shi ya fi shahara cikin abin da ake faɗa amma galibi malamai almuhaqqiqun sun yi raddi kan wannan magana suka ce da annabi da manzo kowa an umarce shi da ya isar bambancin su shine annabi ba sabon sako aka bashi ba yana jaddada shari'ar wanda ya riga ya shi cikin manzali amma manzo kuwa sabon shari'a aka ba shi tashi kai ina fata an fahimta wannan kawai shi ne bambanci amma babu yadda za a yi wa wani wahayi shi kadai a ce ya kyale saura ba zai yi ba ina fata an fahimta kuma idan ka duba za ka ga cewa ko da a cikin alkur'ani an nuna yadda aka turo annabawa haka aka turo manzanni yadda aka turo manzanni haka aka turo annabawa Allah ya faɗa cikin suratul hajji wa ma arsalna min qablika min rasulin ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي سبيك نسمع لما تفسير سنة تاويل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبأنا من نبي أي والله سيدا كي تكديري شكو الأصل في الكلام عدم التكدير ولا يصار إلى التكدير إلا لضرورة توجب ذلك asali dai ubangiji ala yana turo manzo kuma yana turo annabi bambanci tsakanin su shine annabi kamar yadda muka faɗa yana jaddada shari'ar wanda ya gabace shi amma manzo kuwa shari'ar ta ce aka bashi wato wahayi ne na da ya shafe shi dan ya sarwa dukkanin su kowa na yin wa'azi ga kuma Allah ce kanan nasu um, kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina ce annabawa ne kuma aka ce musu mubashirin da munzirin bisa ga cewa annabi baya wa'azi bai kashi da tabbiri bai kashi da al kamar yadda aka ce wa ma nursul mursalina illa mubashirina wa munzirin ka sai da tare da juna ki ko manzo Allah na cewa awtitu khamsan lam yutahunna ahadun qab aba bai guda biyar aka bani wanda ni banda ne wani annabi kafin na ba bashi na farko ju'ila lil ardu kulluha masjidan wa an sanya mun kasa ta zanto wurin tsarki na ta zanto na sallaci idan mutum ya rasa ruwa shikenan sai ya bi tayammum kuma in zai sallah ba sai ya shiga masallaci ba ko a gindin mutiya ya tsaya ya tsaya ya sallar yi tayi wannan banda manzo sallallahu alaihi wasallam babu wanda aka bai wannan sannan ce wani nusirtu bir ru'bi masirata shaharin an jefa tsoro cikin zukatan abokan adawata yayin da tsakanina da su ratar tafiyar wata guda amma sun tsorata sun gudu kafin ma in je wurin banda manzon Allah ba wanda aka bai wannan sannan yace wa illal liyal ganaim wa lam tahill li ahadin qabl an halatta mai in nayi yaki in ci gani ba kafin manzon Allah ba wani annabi da aka halatta wa gani ba galibin annabawa ma ba a sa su yi jihadi ba wanda suka yi jihadi ba su da yawa cikin annabawa amma hatta wanda suka yi ba a ce su ci gani ba sai manzon Allah kai sannan abu na hudu wa wazitu shafa'a an bani ceto shine ash-shafa'atul kubra babban ceto wanda za a je wurin annabi adam ya bada uzuri a je wajen wannan ya bada uzuri aka ba manzon Allah ceto yace ana laha ana laha mahallu shahid shine na karshe yace wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa fa bu'istu ila an-nasi 'amma annabi ya kasance ana tura shi zuwa ga mutanensa kadai ne ku sai aka tura zuwa ga dukkan duniya mahallin shari yace wa kana nabiyyu bai ce wa kana rasulu lama da gugun ta hadisin kuma mai muttafaqa alaihi shaykhan al-bukhari wa muslim kana ta cewa ne wanda dawo da bayan duk wadannan dalilan bari ka saba aya daya kuma ga aya ta cikin suratul tauba cikin suratul maida Allah ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna allazina aslamu ma'ana attaura ta annabi Musa ba shi kadai amfani da bayan ya wuce waɗansu annabawa sun zo sun yi ta jaddada ta suna ta faɗa ya haƙo bi annabiyuna alladheena aslahu alladheena hadu war rabbaniyun wal ahbab bima tu'minu min kitabillah wa ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم بما أنزل الله بسم الله إلا dama haka a haka na annabi sai dai kowane annabi ne ba haka ke cewa to haka ne ko da annabawa ai ta ina da wani na kare ki annabi ki ne kuna biyu da su bambancin su ai wannan abu ba shi da wurin sabanin mu ba dama ita annabta matattakala ce ta farko manzanci matattakala ce ta biyu bayan da za a yi manzo ya zama manzo sai bayan ya wuce da matsayi na mai annabta to amma akwai bambanci tsakanin su bayan da za a yi da ɗan sanda mai igiya biyu da kurtun ɗan sanda duk sunansa mai ɗan sanda amma idan wani ya tambaye ka bai bambanci dole za ka yi bayani wannan yana da igiya biyu wancan da godiya <laughs> dole ka yi bayani a annabiyu ba zai zama lalle ya zanto wani zai rigima da kai ce annabiyu min nabuwa wani shine arrifa kenan Allah ya dauka shi dauka ba ta nuna yin wani amma amma in ka bi ta wani suka ce annabiyu ba annabu daga annaba'u ne ai allazi yunbi'u anillahi to sai dauki wannan ma'anar da kike cewa والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه الذين صاروا في نصرة دينه إلا قام مبونا مكتبا هكا وذا مقارن ساميو ولو بيت أقول بجي الذين صاروا في نصرة دينه وأن سكا كي كاو وجن ياد الدين وجن تيمكم الدين سيرا حسيسا سكا كي كاو وان ليكي مي غغاوا مي سوري ma'ana sahabbai da ahlul baiti sune suka yi kokari wajen yada addinin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa ala atba'ihim kuma tsira ya tabbata da aminci bisa ga mabiyansu allazina warisu ilmuhum waɗanda suka gaji ilimin su ilimin suwa ilimin sahabbai da ilimin alul bait ma'ana waɗannan mutane guda biyu alul baiti da kuma sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama suna da falala na kusancin su da annabi alul baiti su zuriyar gidansa ne sahabbai kuma sun cakuɗa da shi sun rayu tare da shi shi yasa fahimtar su da addini da hidimar da suka yi ta tsara ta sauran wanda ya zo bayan su duk wanda ya zo bayan su ba zai dace da daidai ba sai in ya bi tafarki irin nasu dan haka sai cewa la atba'ihim allazina warisu ilma da kuma waɗanda suke mabiyansu da suka gaji ilimin su wato ilimin da ke kunshe da aiki wal ulama warasatu anbiya dama ko annabi ya ce malamai su ne magada annaba kamar da Abu Dawud ya rawaito akrim bihim warisan wa mawrusa yi mamakin karamcin su warisan mai gadan wa mawrusan da wanda aka gada warisan ya zama atba din kenan maurud ya zanto al'al wa sahab wadansu kuma suka ce warisan ya zanto as-sahab da al'al da atba'ihim maurud shine annabi sallallahu alaihi wasallam wato madalla da masu cin gadan madalla kuma da wanda aka gada masu cin gadan sune malamai tun da kan sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina wanda aka gada kuma shine wa manzo sallallahu alaihi wasallam amma ba'du lafazin amma a larabci yana kunshe da sharadi ne sharadiyya ce shi kuma ba'adu din kamar ita ce jumlatu sharri fa hadha sai zanto shine jawabu sharri shi yasa babu yadda ka ce amma ba'adu hadha dole sai ya zanto aljawabu masfuban bil fa fa hadha idan ka ce wa ba'adu sai ka ce fa kaza ya ta aljawabu masfuban bil fa wato bayan wannan fa hadha mukhtasarun wannan abin da zan faɗa maka yanzu wannan abin da zan zana maka sai da na muktasarun wani takaitaccen littafi ne ya yashtamilu ala usulul adillatil hadisiyya wanda ya kunshi asalan dalilai na hadisi lil ahkami shar'iyya waɗanda suka shafi hukunce hukuncen shari'a suka ce me yasa ce haza a daidai lokacin da bai gama rubuta littafin ba suka ce hayi a hufi nafsi ya riga ya tara shi a zuciyarsa da haka ishara da yake yana ishara ne zuwa ga abin da kwakwalwarsa ta haddace na hadisan kafin ya rubuta maka su dan idan ce haza ya kamata a ga abin to shi kuma yana cikin rubutu ne ya rubuta haza din a lokacin babu shi kenan an gane ko wato muktasar takaitaccen littafi wanda ya kunshi usulul adilla asali na dalilai alhadisiya dalilai na hadisi saboda dalilai irin na hudu ne akwai al'adillatul qur'aniyya akwai al'adillatul hadisiyya akwai adilla na ijma akwai dalil kuma na qiyas wato dalilan shari'a al-muttafaqu alaiha bainal ulama guda hudu ne al'qur'ani da hadisi da kuma ijma'i da kuma qiyas to shi wannan zai dauki bangare ɗaya ne daga cikin bangarorin dalilai shine dalilan hadisi kuma hadisan waɗanda suka shafi hukunce hukuncen shari'a idan an ce hukunce hukuncen shari'a hukunce hukunce na ibada da kuma al-mu'amalat kaga kenan banda hukunce hukunce na kudurin zuci kamar aqida imani ya zai kawo maka hadisai ne kawai na al-ibadat da kuma al-mu'amalat al-ibadat kamar al-wudu as-sala da sauransu al-mu'amalat kamar al-bay al-shira ahkamur riba wa haka ila akhiri al-ankiha wa ma ila zalika wato wannan kawai shine abin da zai tara maka harartuhu tahriran baliga na tace shi tacewa da ta kai matuƙa liyasira man yahfazuhu min bayni aqranihi nabiga domin dukkan wanda ya haddace shi ya zanto nabiga wato mai hazaka bayna aqranihi a tsakankanin tsarekunsa ko sa'anninsa aqran jam'i ne na alqirnu alqirnu shine alkufu wal mithl wanda yake tsaranka wa yasta'ina bihi at-talib al-mubtadi dalibi farin shiga sai ya nemi agaji da wannan littafi in ya haddace shi ya zama masa guzuri akan hanyar neman ilimi wala يستغني عنه الراغب المنتهي الراغب المنتهي ar wanda ya kai makurar abin neman sa cikin ilimi ar kuma ya zanto makwadaici la yastagni anhu shi ma ba zai wadatu ga barin wannan littafi ba wata rana ne kon ma zuwa gare shi dan ya tana masa abin da da ya haddace kokolwa ta ha ince shi ya kasa kawo shi wa qad bayyantu aqiba kulli hadith kulli hadith man akhrajahu min la'imma a karshen kowane hadisi na faɗi wanda ya ruwaito shi cikin malamai li iradati nushil umma domin kokarin yin nasiha ga al'umma fal muradu bis sab'a abinda nake nufi da sab'a idan nace akhraja sab'a ina nufin ahmad wal bukhari wa muslim wa abu daud wa tirmidhi wa nasa'i wa ibn majah duk lokacin da ya kawo hadisi yace akhraja sab'a yana nufin waɗannan malaman da muka zana guda bakwai wa bis sitta in ko nace shida akhraja sitta man ada ahmad ina nufin in ka cire imamu ahmad sauran da suka rage wato al-bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasai ibnu majah wa bil khamsa idan ko nace mutum biyar suka rawaito shi ina nufin man adal bukhari wa musliman banda imam al-bukhari banda muslim wato sai zanto abu dawud tirmidhi nasai ibnu majah da imam ahmad bin hanbal an gane ko wa kada aqulu al-arba'atu wa ahmad wani lokacin a madadin in ce akhrajahu al-khamsa sai in ce akhrajahu al-arba'atu wa ahmad duk daidai yake da a ce me akhrajahu al-khamsa wa bil arba'a in ko nace mutum hudu suka ruwaito man adad salasatal awwal ina nufin banda ukun farko wato banda ahmad banda bukhari banda muslim an gane ko wa bil salasati idan ko nace akhrajahu salasa ina nufin man adahum banda ukun farko wa adal akhir banda kuma na karshen wani na karshen kenan ibnu majah abinda muka koya ya zanto tsanani akan mu domin abinda mutum ya koya an bai aiki da shi ba sai ya zama masa tsanani wa an yarzuqana al'amal bima yurdihi kuma ya arzuta mu aiki da abinda zai yarda da shi subhanahu wa ta'ala bala yace kitabu at-taharati babul miyah kitabu at-tahara lafazin at-tahara a larabci yana nufin an-nadafa amma idan an ce at-tahara a fiqhance ana nufin isti'malul ma'i auma ya yanubu anhu li'izalatil hadath wato yin amfani da ruwa ko abin da yake a madadin ruwa don kawar da hadasi wannan shine mai at-tahara yin amfani da ruwa ko abin da yake wakiltar ruwa wato kamar taimama kenan ga mutumin da baya iya alwala ko taimama ga mutumin da baya iya wankan janaba aiwatar da waɗannan ababai wato da nufin kawar da hadasi to wannan shine abin da ake nufi da suna tahara sai kuma yace babul miyahi domin idan an ce at wato tana da fadi domin a cikin at akwai at kubra akwai as-sughra ta sugura kal wudu al-wala al-kubra kal ghusl min al jalabati wal hayd ila akhiri ina ba ta an fahimta sannan za a zo a yi bayanin ma yutatahharu bihi abinda ake tsarki da shi din shine kamar ruwa wa samu sannan a madadin ruwa kuma taimama da sauran kitabu tahara da yana da fadi mutuka to saboda fadin su sai sai a kasa shi babi babi babu limiyahi sai zanto babi ne na farko a cikin abin da ya shafi wato ainihin kitabun tahara almiya jam'i ne na alma'u mu a hausa ruwa bai da jam'i sai dai yan a wajen sakwatawa ko sukan ce ruwa ko kawo ruwa ko ba amma dai a hausa dai tafi sabilillahi wato <laughs> ina jin ruwa bai da jam'i to amma su laraba sukan ce alma sukan ce almiya to suka ce idan an ce alma'u shi kadai ma ya wadatar domin al din nan jinsiya ce ta shafi jinsi wanda karkashinsa akwai nau'i daban-daban kamar ka ce ne mutum ai ga mutum da ya daga gani lokacin da ka ce mutum kana nufin guda daya ko lokacin da ka ce dan adam kana nufin mutum daya dan adam jinsi ne karkashinsa akwai mai nau'ika akwai farare akwai bakake akwai yan asiya akwai yan afirka akwai larabawa akwai yarbawa akwai hausawa akwai haka kaga akwai duk alwaki da haka idan ka faɗi kalmar guda ɗaya kamata ka mu kawo kalmar jam'in sa a larabci dan tantance kala kala din ruwa, domin akwai ruwa wanda yake yin tsarki akwai ruwa wanda baya yin tsarki akwai ruwa mai yawa da jisa ta shiga cikin sa akwai ruwa kaɗan da jisa ta shiga cikin sa akwai ruwan da jisa ta ya shi akwai ruwan da jisa ba ta ya shi haka dai to kaga ya zama mai kenan almiya wato shine hikimar kawo babul miyaki sannan wannan shine abin da galibin malaman fikihu suke yi idan sun tashi rubuta littafi na fikihu sukan fara da babu saha da yawa daga cikin su haka suke amma waɗansu sun kare wannan ka'idar irin wanda suka kare wannan ka'idar akwai imam malik cikin littafin motsa bai fara da kitabun tahara ba ya fara da alwukut lokaci sai ya fara da lokutan sallah kafin maganar mai tsahara. su malamai da suke fara tsahara suka ce ita ce farkon abin da ake fara yi kafin magana sallar da imam malik ce me za ka yi tsahara lokaci bai shigo ba ya kamata ka san lokaci domin tsahara din ba ta zama wajibi sai lokaci ya mai in lokaci bai shigo ba ba ta zama wajibi a kanka ba karfe tara sai mu ce wajibi ne ka yi alwala tun yanzu dan yin azhar karfe takwas da safi sai a ce wajibi ne ka yi alwala yace amma ka san lokaci idan ka san lokaci to shi zai jagorance ka zuwa ga yin tsahara dai idan ba gane shigowarsa ba ba za ka gane kuma tsaharan ta waje ba kan ko ta waje ba kan ka ba ina ba ta mai ma'ana dai tattauna ce kawai ta mana an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil bahri huwa at-tahur ma'uhu al-hillu maytatu akhrajahu al-arba'a wa ibn abi shaybah wal lafz lahu wa sahahahu ibn khuzaimah والترمذي ورواه مالك والشافعي واحمد ابو هريره غريش يجي manzo sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa dangane da teku an tambaye manzo Allah game da teku sai ce huwa tahuru ma'u ai shi teku ruwansa mai tsarki ne alhillu mai tatuhu sannan kuma mushen sa halal ne asalin wannan hadisi wani mutum ne ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna narkabul bahara فنحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به Ita manzo Allah kan hau kwallo kwallo zamu yi tafiya kuma ya kasance ruwan da muka dauka dan mu sha kadan ne lokacin sallah yayi mana bamu kai gaba ba idan muka ce za mu yi alaula da ruwan da muke dauke da shi to kuma kishirwa ta kawo ba mu da ruwan sha ruwan ce kuma ba ya wato wanda gishiri gare shi shin ya halatta mu alwala da ruwan teku ko bai halatta ba malamin suka ce wajhul iskal shine ya san ruwan teku ruwa ne ko bai ga wata sa a ciki ba amma abu guda biyu ne yasa yake tambaya abu na farko almuluha gishiri da ruwan yake da shi abu na biyu annatan wato ruwan teku yana da karni haka zaka ji karni don mutumin da ya tafi a cikin teku zai gane wannan ba kogi irin na ba teku sosai in kai tafiya cikin jirgin za ka zo irin karni ya gome haka to wannan ta sa yake tambaya ya halatta mai alwala da shi ko bai halatta da manzo Allah ya tashi bashi ansa sai ya masa ya bashi ansa tare da karin bayanin da bai nema ba yace huwa tahuru ma'uhu alhillu mai tatu ai ruwan teku mai tsarki ne ko mai tsarkakewa domin lafazin at-tahur bi fatahi ta yana nufin ma yutataharu bihi abinda a iya yin tsarki da shi alwala ko wanka alhillu mai tutuhu kuma dukkan mushin da ke cikin sa wato ainihin ya halatta a malamai suka ce anan dukkan mutumin da ya tambaya game da ruwan teku a yi alwala da shi ko ba za a yi ba lalle in an kyale shi watan wata rana ma zai tambaya dangane da abin da ya mutu a cikin teku a ci ko ba za a ci ba shi yasa tun kafin ya tambaya din sai manzo Allah ya hada wasu sallallahu alaihi wasallam domin bukatuwarsa zuwa ga ruwa daidai take da bukatuwarsa zuwa ga abinci to sai manzo Allah ya hada masa gaba ma'ana dai abinda wannan hadisi ke nufa ke nufi ya halatta ka dibi ruwan ce ko kai alwala da shi ko kai wanka da shi wankan janaba ne wankan haila ne wankan biki ne duk za a iya yi da ruwan dai kenan sannan hadisin na nuna dukkan abin da baya rayuwa sai a cikin teku idan ya mutu to ana cin sa dama ba a buƙatar yanka kamar kifi da sauran halittun da ba sa rayuwa sai cikin ruwa amma dukkan dabbar da take a fako take rayuwa ba a cikin ruwa ba sai ta fada cikin ruwa ta mutu to mushe ne bai halatta mutum yace ba rago ya fada teku ya mutu saniya ta fada teku ta mutu duk bai halatta mutum yace ba amma duk abin da dama inda zaka fito da shi waje ya dauki lokaci ba zai iya rayuwa mutuwa zai dole sai a cikin ruwa to gaba ɗayansa halal ne a ci shi hukuncin game da shi ga abu guda biyu ne na farko ya halatta ka ci na biyu kuma zaka ci shi mushen sa ba lallai sai kayan ka ba waɗansu malamai sukan yi istisna'in waɗansu makhlukat kamar su ce akwai karen ruwa ya halatta a ce ko bai halatta ba akwai aladan ruwa ya halatta a ce ko bai halatta ba ina fata an fahimta to kamar kwado ya halatta a ce ko bai halatta ba kamar bididdigi ya halatta a ce ko bai halatta ba waɗansu malamai suna togace kare su ce ban da shi inda kare ne na ruwa togace alade su ce ban da shi an tambaye imam malik me za ka ce game da aladar ruwa ya ce aika ka ce alade ya ke ce haramun da ya ke ce kuma ce tambaya muke daga da alade ya ce ka ce sunan shi alade <laughs> shi sunan shi ne babban matsalarsa don idan an kalli sunan inda ma harrama alaikum mai tuta waddama wa lahmal khinziri to amma kuma tunda na ruwa ne uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum lis-sayyara nassin ayatul qur'ani ga kuma nan huwa tahuru ma'uhu al-illu gaskiya zance mafi inganci wanda yake bayan za a yi turu da gaggawa shine duk abin da baya rayuwa sai a ruwa ya halatta ka ci ka sani cewa aka ya halatta in kai kai kyama ka ci wannan ruwanka amma kar ka haramta dan ba duk abin da halatta bane mutum ke yi amma ka haramci ko halarci wannan hukunci da na shari'a shi kuma wannan sha'awa ce take sa mutum ya sa ko yi an bai ji wannan ko mala awal ya hakuri dan karmu abin nan wa nabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu abu hurairah da kun san shi shahararren sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin hafazatul hadith al-mukthiruna wanda suka fi kowa ruwaito hadisi am manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito cikin sahabbai kamar yadda hadisi ke cikin bukhari sai ya ce wa zai shimfida mayafansa yau a majalisi na kafin in tashi zan rika magana bayan na tashi ya tattara shi ya rufe da shi daga nan ba zan kara manta abin da ya ji ba abu hurairah sai ga kowa shimfida mayafansa manzo Allah yana magana da ya gama kuma ya tashi ya tsaura shi a cikin sa yace tun daga ran nan ban taba jin wani hadisi daga bakin manzo Allah na manta shi ba shine Abdurrahman ibn Sakhar kenan sunansa wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri sunansa Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri wato dangin gidan Bani Khudra wato usra ce min usrul madina wato wani family ne a madina da ake kiransu bani khudra radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah yace innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay lalle ruwa abu ne mai tsarki ba abin da ke najasta shi akhrajahu thalatha malaman hadisi uku sun ruwaito Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i wa sahahahu Ahmad imamu Ahmad bin Hanbal ya inganta shi ko shakka babu hadisi ne ingantacce وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أبي أمامة واتو الكنية سكينا أما سننسى شين سودي ابن عجلان سودي بالصاد قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لا الله تعالى من تستفتى قريش ياتي إن الماء لا ينجسه شيء shi ruwa ba abin da ke najasta shi illa ma galaba ala rihihi wa ta'amihi wa launihi sai abin da ya rinjaye shaƙensa ko ɗanɗanansa ko launinsa akhrajahu ibn majah ibn majah ya ruwaito wa da'afahu abu hatim abu hatim razi ya ce hadisi ne da'ifi ko shakka babu wannan hadisi ne da'ifi walil bayhaqi imam bayhaqi ya ruwaito cewa al-ma'u tahurun illa in taghayyara ruhu shi fa ruwa mai tsarki ne sai fa shakensa ya canja aw ta'amuhu ko ɗanɗanansa aw launuhu ko launinsa bi najasatin tahdusu fihi da wata najasa da za ta shiga cikin sa abin tambaya me ya bambanci tsakanin wannan hadisin da wanda ya gabace shi hadisin Abu Umama hadisin Abu Umama ya bar kofa a bude ya ce in dai ruwa sa ya canja ko launinsa ko sa to ya shiga cikin najasa kenan amma bai faɗi canjawar da mai ba da abu najasa ko da abu mai tsarki ko da abu mara tsarki ina ba da kun fahimta amma wannan hadisin kuwa a nan ruwayar bahaki ya takaice sai in ya canji ne launinsa ko ɗanɗanansa ko shaƙensa ya canji da mai da najasa to dukansu guda biyun hadisai ne bai amma aiki bisa ga ruwayan bai haƙi nan in a kadal ijma'u al'amali bai ma ta dole alin hadin riwaya wato malamai sun yi ijma'i gaba ɗaya cewa matukar ruwa da ka ɗauka za ka yi amfani da shi wajen ibada launin sa ya canja da najasa ko ɗanɗanan sa ko shaƙen sa to ba shi halatta kai amfani da wannan ijma'i ne in an tashi kafa hujja dangane da wannan mas'ala ana kafa hujja ne da ijma'in ba da me ba ba da hadisin ba da shi hadisin da وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس akhrajahu arbaa wa sahahahu ibn khuzaimah wal hakim wa ibn hibban an karɓo daga abdullahi bin umar Allah shi kare da gare shi Ya yace manzon Allah ce idza kana al-ma'u qullataini idan ruwa ya kai yawan qullataini randa guda biyu dan lafazin qulla din waɗansu randuna ce manya manya daga cikin qilali hajar ko wani gari ana kiransa hajar ya shahara da randuna manya manya shine mu da Hausa muke fassara shi da kula wanda ake yi amma ta mu irin kanuwa ce ta kasa ko da ke kan sha bamban daga gari zuwa gari amma dai galibin ta dai karama ce kula dai ta hausa din daga kulla ne ta larabci idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabasa ruwa idan yawansa ya kai randa guda biyu lam yahmil al-khabasa to baya dauke da najasa ma'ana idan baya daukar najasa ko najasa ta shiga ciki za ta lalace ruwan ya fi karfin ta saboda yawansa wa fi lafzin a wani lafzin lam yanjus ba zai najastu ba akhrajahu al-arba'a wa sahahahu ibn kuzaima wal hakim ibn hibban wannan a kashin gaskiya shine karshen hadisin da muka karanta a cikin darasin farko a wancan lokaci da muka tashi hadisi a darasi na biyu muka karanta la yaktasil ahadukum ila akhir amma yanzu idan muka yi shiru a haka anan gurin ba fita da wani sakamako mai karfi ba a cikin wannan ba to dan haka sai in tattare mana bayanan gaba daya sai in ce kamar yadda su masu sharhin waɗannan hadisai suka ce wato hadisan da suka yi magana kan ruwa hadisai ne kamar haka na farko ga wannan hadisi na innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay an gane ko ingantacce ne na biyu ga hadisin idza kana al-ma'u ta lam yahmil al-khabasa hadisi ne ingantacce na uku akwai hadisin wulugul qalbi idan kare ya tsoma bakinsa cikin ruwa to a tuntular da ruwan kuma a wanke kokon ko wannan bokitin so bakwai wankin farko a sa kasa na hudu akwai hadisin cewa ɗaya daga cikin ku yayi wanka a cikin ruwan da yake tsaye akwai hadisin kar ɗaya daga cikin ku yayi bawali a cikin ruwan da yake tsaye baya gudana na shida akwai hadisin wannan balaraban da ya zo ya yi fitsari a masallaci manzan Allah ya ce a ɗebi guga guda a zuba a kansa akan wannan ruwan akan inda ya bauli ina ba ta an fahimta to idan muka yawa na bakwai karshen cikin hadisan wato hadisi da manzo Allah ke cewa idan ɗaya daga cikin ku ya farka daga barci kar ya tsoma hannunsa a cikin ruwa har sai ya wanke shi so uku la'annahu la yadri ayna batat yaduhu to waɗannan hadisai su ne suke magana akan ruwa to sai suka kawo iskali mai yawan gaske dangane da menene abinda zai garwaya da ruwa yaya hukunce hukuncen ruwa yake waɗansu malaman sai suka ɗauki hadisin mudugul kalbi inda baki ya tsoma ruwa da inda kare ka yi tsoma bakinsa a cikin ruwa da kuma hadisin idan ka farka daga bacci da kuma hadisin maganar wancan da ya bauli a masallaci aka ɗaya bugu guda aka sa a wajen suka ware su gefe guda suka ce ba sa magana akan wannan Bado da hadisin cewa idan mutum ya yi bauli a kar mutum ya bauli a cikin ruwa ko karye wanka a cikin ruwan da yake tsaye baya tafiya kar ya bauli a cikin karye wanka suka ware su gefe guda suka ce waɗannan hadisi umarnin da ke cikin su abudi ne kawai ibada ce amma ba wai dan mutum ya je ya yi bawali a cikin katon tafki guda bawalinka ko da ya cika kwalbar kofa cola uku kaga dai ba za a ce ya sanya wannan ruwan gaba ɗaya ya zo mai ba amma me yasa aka hana ka amrun ta'abbudi la li anna al-ma'a yanjus bi sawbi hadha al ha kuma idan ka je tafki katu ga ruwa ka shiga kai wankan da ba ka fita baya sa wannan ya zo mai najasa amma an hana ka wannan ta'abbudan ha kuma idan kare ya zo ya tsoma baki a cikin ruwa manzon Allah bai tantance ba yana da yawa ko baya da yawa launi ya canja ko bai canja ba da zaran ya zuwa baki aka ce a zubar da ruwan a wanke ƙwaryar so bakwai na farko a sa ƙasa suka ce wannan ma ta'abbudi ne domin inda najasa ne kawai da an zubar an kakkarwa ya an zubar shi kenan ba sai an ce a wanke so bakwai ba amma tunda aka ce so bakwai in ka wanke so shi da ka tsaya yayi don kuma kai bakwai din na farko baka sa ƙasa ba yayi suka ce tahdid al-adad bis saba wa tatrib sanya ƙasa kuma duk wannan wani abu ne ta abuki saboda haka suka ce waɗannan hadisai ba da su muke magana ba za mu ɗauki hadisin idza balagal ma'u qullatayn mu ɗauki hadisin innal ma'a tahurun la yunajjisu shay mu ɗauki hadisin baulul arabi mu hada sai mu fitar da sakamako wai yaya matsayin ruwa yake idan jisa ta shiga cikin sa to sai suka kasa ruwa kashi biyu suka ce akwai ruwa mai yawa akwai ruwa kaɗan suka kasashe haka su na farko daga cikin malamai irin su imam malik su imam ahmad bin hanbal sai suka ce ba ruwanmu da ruwa mai yawa ne kaɗan ne in dai na ta shiga ciki kawai abin da za mu kalla ɗaya daga cikin sa uku sun canja ko sun canja ba ɗanɗano launi ko sa matukar ba su canja ba to wannan ruwa ba ruwanmu yana da yawa kaɗan ne ɗaya ne bokiti ɗaya ne duro uku ne a'a wani tanki ne mai galan dubu galan dubu da ɗari biyar ba ba mu duk ne a wajen ya halatta ai alwana da shi tunda dai launin sa yana nan bai canji ba saboda wancan na jisa ka na najasa ya nuna kadan ce ba ta da tasiri cikin ruwa ɗanɗanan sa bai canja ba kaza ɗan sa bai canja waɗansu su suka ga abu kasan ruwa gida biyu akwai mai yawa akwai kaɗan idan ruwa kaɗan ne da sa da shi da ciki ba ruwan mu da ta canja ko ba ta canja ba ko ba za mu yi amfani da shi ba idan ruwa mai yawa ne da sa ta shiga ciki to wannan ne wanda sai mu tsaya mu kalla wato launi ko ɗanɗano ko kaza kaza ɗin sa amma in ɗan kaɗan ne ko ma kallon launi ba za mu yi ba ruwan mu ta canza ba ta canza ba za mu yi amfani da shi ba cikin irin wannan akwai sai imamu shafi da sauran waɗansu ba. to inda rigimar take a wannan mazhabin wajen tantance menene ruwa mai yawa menene kaɗan? kaga su wancan sai imam malik sun huta da kaɗan da mai yawa sun ne menene a wurin su ɗaya ne me za su kalla launi ɗanɗano ko shaƙensa amma su su imamu shafi'i da su imamu abu hanifa da suka ce a'a in ɗan kaɗan ne na gasa ta shiga cikin ruwan mu kawai ba za a amfani da shi ba ko ta canza ko ta canza ba amma in mai yawa ne to kaza sai aka ce to menene ruwa mai yawa to sai suka rikici kuma wani ce ruwa mai yawa shi ne ɗin ruwan da idan ka daga gefen sa idan ka karkada dan yatsan ka haka ɗaya gefen ba zai san ka karkada ba to shine mai yawa amma duk ruwan da zaka dan karkada daga nan mun can gefen yayi motsi to dan kaɗan ne kaga wannan ma'auni ne ya bayar nashi da shi kadai waɗansu daga cikin su suka ce a ruwa mai yawa shine ashratun bi ashra wato 10 by 10 kenan aka ce to 10 by 10 dinnan nabi na me zira'i sannan zira'in wa dogon mutum gajeren mutum suka dai ta kokari suka tattare cewa waɗansu malamai na zamani suka ce da suka auna sai suka ga da suke nufi da 10 by 10 dinnan shine dukkan ruwan da ya kai a kilogram 227 ruwa ya kai kilogram 227 ya zama mai yawa kenan da haka dan najasa ta shiga ciki ba za su a tasiri ba ruwan da yake kasa da haka to ne ko ya canza ko mai canza ba su ba za su yi amfani da shi ba duka da suka yi ta maganganu masu yawan gaske a gaskiya zance mafi inganci wanda idan ka tattara dalilan gaba ɗaya zai taimaka maka shi ne maganar farko ta sai ba ma kare da ka idan ruwa launinsa ya canza ko ɗanɗanonsa shi kenan in dai da najasa ne ba za ka yi alwala da shi ba amma matukar launinsa da kankaransa da shakensa ba su canja ba wannan za ka iya amfani da shi sawa'un kana kalilan au da yana da yawa ko baya da yawa ina fata mu fahimta domin idan aka tsaya ana tantance mai yawa da mara yawa wannan mun gairu mundabil eh, mun mundabil duk da cewa za su iya kafa hujja da hadisul qullataini amma idan sun kafa hujja da hadisul qullataini inda rigimar take kullu din ma sun yi sabani kullu din ta wani gari ta mutanen Madina ko ta mutanen Makka ko ta mutanen Hajar ko ta mutanen wani gari sabani wanda yake da yawan gaske a takaice dai dukkan ruwa in dai sa ko shakensa ko wato ainihin launin sai canja da rajisa da wahidan ba za a yi amfani da shi ijma'in kenan ba za a yi amfani da shi ba wajen alwala ko wanka wata abu guda biyu yayi abu na farko shine wato nawa ne kashe kashe ruwa abinda muka sani a malikiyar ana kasa ruwa kashe uku akwai tahir al-mutahhir sannan akwai tahirun ghayr mutahhir sannan akwai najis tahirun mutahhir wannan shine ake alwala da shi da wanka tsakakke mai tsakakewa tahirun ghayr mutahhir shine ga ruwa ne amma kuma wani abu wanda yake mai zargi ya garwaye da shi gari ko kananzir ko man fetur ko sabulu ya garwaye da shi kaga tahirun ne amma ghayr mutahhir ma'ana mai zargi ne amma ba za ka yi amfani da shi wajen alwala ko wanka ba ko abin nan sai dai mutum ya amfani da shi wajen wanki da sauran waɗansu abubuwa na al'ada lal ibadat sai kuma najis wanda kawai mai da amfani da shi ba wannan shi maka feji amma waɗansu malamai irin su ibn taymiya suka ce su ruwa kashi biyu ne kawai ko dai zanto tahir ko zanto najis in ko ya zama tahir to lalle zai zama mutahhir babu yadda za a kace ga tahir kuma gairu mutahhir hada girma ku <laughs> ba yadda za a yi ka ce ga tahir gairu tahir makurarta ka ce to ai tahir ne amma gayyara launuhu aw ta'amuhu aw rihu sai ta gayyara bi maza ta gayyara bi ma huwa tahir aw gayyara bi ma huwa nadir idan ka ce ta gayyara bi ma huwa tahir ka ce wannan ruwa yana da lafiya su kallo ya garwaye da abin da yake ba sarki ya zaka ce ba za a yi sarki da shi ba ina ba ta fahimta wannan magana ce mai karfi illa iyaka abinda ake kallo a nan gudun ba wai mujarrad tazayyur ba tunda abin mai ƙarfi. hal huwa batin ala ma'iyatihi aw anna zalika shay'a salaba minhu al-ma'iyya kai ne ka samu ruwa sai ka zo ka zuba kananzir a ciki da an shi na za a ji warin kananzir matukar za ka ce ruwa mai warin kananzir to ya halatta a yi sallah da shi ya halatta a yi wanka da shi ya halatta a yi dukkan ibadar da shi har sai lokacin da kananzir din yayi yawan da zaka ce kai kananzir ne gaba daya to kaga wannan ba ruwa bane ba da haka ba za ka yi sarki da shi ba ina ba ta fahimta yanzu zaka ga ruwa ga ga gari ya shiga cikin sa ya canza launin sa amma bai kwace mishi sunan ruwa ba amma yanzu ruwan tsari irin wanda ake ba dabbobi idan ka ce wani ɗebo mu ruwa sai ɗebo maka ruwan tsari ya ansa umarninka so ba za ka yi tsarki da shi ba za ka yi amala da shi ba amma sai ya ɗebo ruwa wanda ruwan tsari ya ɗan shiga cikinsa ya ansa umarninka za ka yi alwala da shi za ka yi wanka da shi abinda ake kallo hal yasduqu alaihi annahu ma'un aw la yasduqu alaihi annahu ma fa idza saduqa alaihi annahu ma ba wanda zai iya hana alwala da shi ko wanka da shi wannan shine magana wanda take tafi karfi wanda akwai wani littafi dan karami na munazarat na Abdulrahman ibn Nasir al-Sa'idi yana da kyau kwarai da gaske littafi ne takaitacce bai fi shafuka hamsin ba ko na makamancin haka amma yana daga cikin matsalar da ya fara tattauna ta ita ce wannan matsala ta alma almunazarat ina jin haka da littafin ke almunazarat ina fata an fahimci wannan to abu na biyu shine sai mu koma na karshe sai mu koma kan wancan hadisi hadisin idan mutum ya farka daga bacci kare zoma hannunsa cikin ruwa har sai ya wanke so uku li'annahu la yadri an batar yaduhu da hadisin um, kar mutum ya yi wanka a cikin ruwan da baya tafiya ko kare bauli a cikin ruwan da baya tafiya da hadisin idan kare ya tsoma bakinsa a cikin ruwa kadda a yi amfani da shi a zubar a wanke kokon so bakwai ko shakka babu waɗannan hadisai akwai janibi na ta'abbudi mai karfi a cikin amma kuma baya kore kasantuwar waɗancan ababai su najasta ruwa da amma ba wai lalim mujarrad fi'lin wahid yanzu misali kawai mutum sai bauli shi kadai a cikin ruwa baulin sa kadai ba zai iya sa tafki guda ya zama na sassa ba amma in halatta masa sai sa wancin yayi wancin yayi wancin yayi wancin yayi idan suka yawa sai me to wannan shi aka hana dan bude kofar mutum ɗaya za ta sa sauran to shi ne dalili ha kuma idan aka ba mutum da ya dama ya wanka wannan zai ba sauran dama su ko kila mutane suna ɗiban ruwan suna sha ina ba dama fahimta amma hadisin walubul kalbi ko shakka babu bakin kare malamai sun da cewa na jasa ne kuma na jasa ma gallaza sai a yau bayan shuɗewar manzo sallallahu da waɗansu shekaru masu yawa sannan likitoci suka gano cewa a cikin kare akwai waɗansu kwayoyin cuta waɗanda suke ƙanana ne matuƙa kwarai da gaske yakan fitar da su idan ya zo kashi to kuma sai kashin ya makale a jikin duburarsa to tun da kare kazami ne in ya tashi yin tsarki sai ya yi da baki to tun da ya yi da baki waɗannan ƙwayoyin cutar sukan makale don 'yan ƙanana ne tsawon kowace ɗaya da faɗin ta gaba ɗaya bai fi mita guda hudu ba dan ƙanƙanta ne matuƙa ƙwarai da gaske to idan har suka makale a bakinsa ya zo ya sa baki cikin ruwa ko ya sa abu, to kuma zai bar su a ciki da haka idan mutum ya zo ya sha likitoci fi diyar suke wannan bayanin kuma likitocin gafarai daga Amerika ko Ingila idan mutum ya zo ya sha wannan kwayar abin nan din sai ta gino a cikin idan ta shiga cikin mahaifarsa takan haifar da ciwon zuciya takan haifar da dagargajewar huhu takan haifar har takan tsaga hanji na dan adam gwargwadon yin tasirin ta take a ciki to kuma su da kansu suka ce galibi waɗanda suke kama da wannan cutukan su ne wanda suke zaune gida ɗaya da kare ɗin kare ya soma baki cikin ruwa su ɗiba su sha ko kuma irin arna na turawa waɗanda ma wani makaran shi ma zai kama yawa kis ba abin da ya dame shi kuma ya je ya ci abinci idan an jima kaga duk wannan mu'jiza ta manzon Allah ta bayyana kwarai kwarai cikin wannan hadisi ala kulli halin da najasa ta bakin kare najasa ce mugallaza shi yasa aka ce a wanke sau bakwai kuma a sa na abin da aka sa ina jin cikin darasi na biyu ba zan iya tunawa ba kila an yi wadansu bayanai kamar ta waɗannan a takaice dai yanzu dai mun fitar da sakamakon ruwa wanda ake amfani da shi abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe assalamu alaikum sai a kira sallar sannan sai masu tambayoyi wannan ta da malam cikin tarihin ibn hajar da ka gabatar mana ban ji ka ambaci a gidansa ba sannan da ɗalibansa da suka yi karatu a gunsa ai takaitaccen tarihi ne ba mai yawa ba komai da shafe shi na faɗa bai faɗa maka matan su amma da 'ya'yansa <laughs> wannan ba domin ba aqidar sa fil jumla yana kan mazhabin ahlus sunna yana kan mazhabin ahlus sunna wal jamaa sai dai a babun tawhid al asma'i was sifat malamai sun dan ci garansa a wadan surare amma dai fil jumla yana kan mazhabin ahlus sunna wal jamaa bangaren san daidai ya ya bangaren sa na kurakurai yawa da zatan gaske akwai dalibai waɗanda suke tsanantawa a kan su irin ibn hajar irin su suyuti da makamantansu cewa a cikin littattafansu an samu waɗansu maganganu wanda suka ci karo da akida don saboda haka waɗansu hasun sun za wajen ko su ce musu yan bid'a waɗansu masu kokarin kafirta su ba nan ne aka samu wannan ba lokacin muna karatu a madina an samu wanda suka yi wannan yayi ba amma dai gaskiya kuskure ne wannan an samu kurakurai a cikin su amma in an kakali daidai dan su tarin jaye kuskuren sai wa ne saboda kusa amma ka'ida ta malaman sunna ita ce ba masumi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mutumin da duk ayyukan na da kai da suka rinjayi da sharrin sa yawa to akan yi masa rangwame musamman kuma idan an gane cewa ijtihadi ne yayi ko tawili ne yayi ya samu kansa a cikin kuskure ya sha bambam da mutumin da san zuciya ta sa ya fuskanci kuskure gadan gadan Allah samu gani shin ibn hajar ne ya fara amfani da kalmar muttafaqun alaihi da ma'anar buhari da muslim ne suka rawaito ko kuma kafin shi malamai sun yi amfani da shi malamai sun yi amfani da ba shi ne kadai fara amma shi yana nufin a cikin istilahin sa wannan littafin gashi ka malam bayanin abin da ya mutu a ruwa zai ci sannan abin da yake rayuwa a ruwa za a ci to malam idan yakan rayu a kan tudu kuma ya rayu a ruwa kamar kada a wanne ya fi a cikin guda biyu ruwa abin da ya yi firin jaya ake kallo a cikin dabbobi na fako a wanda suke iya shiga cikin mai ce su masu daɗe su ƙetare ruwa ku saboda sun iya ninkaya wannan bai sa sun shiga cikin dabbobi na cikin roba tun da mafi rayuwar su a fako take da haka abin da ake kallo mai yabi yawa na أكرمك الله narjumin منك التوضيح على دورة للجامعة الإسلامية لأننا سمعنا أقوال المختلف والسلام عليكم maganan daura ya zuwa yanzu babu wani abin da ke nuna za a yi ta sai dai kuma ba mu fitar da rai ba cewa za a iya yi ne amma matsalar ba wai daga nan bane ba matsalar daga can ne kasar saudiya kuma ba ta najeriya ce kadai ta shafa ba ta shafi dukkan daura da ake a ko'ina a duniya a wannan shekarar an dan samu jinkirin samun izinin yi har zuwa yanzu izini din bai zo ba ya iya zuwa kowane lokaci na daga yanzu amma kuma ba tabbas bane tun da ba saba samun jinkiri makamancin wannan ba shine kawai abin da zan faɗa sai dai kuma duk da haka cikin ɗalibai da suka yi daura a bara gaba daya a Najeriya abinda aka ɗauka a jami'ar musulunci bana mutum arba'in daga jihohi daban-daban to sai ne saboda malaman daura ba su riga sun roba yana jin kowa aiko masa takardar shaidar daukarsa a akwatinsa na gidan waya akwai takardun da aka aiko min daban waɗanda idan an rasa waɗancan tun da an san yadda gidajen waya suke a najeriya to wanda duk rasa wancan zai iya zuwa wajen ya karɓo ta a madadinta wanda zan sa hannu in bashi don ya zai amfani da ita wajen yin visa a embassy na saudiya amma sai nan da sati biyu dan za mu ɗauki lokacin da ya kamata kowanne ta zo gare shi za ka waɗansu sun samu nasu amma nan da sati biyu in ba sani wanda bai samu tashi ba to zai ji sanarwa ta sunayen duk waɗanda aka ɗauka gaba ɗaya in ya ji yana cikin su to sai zo wurina sai karɓi takardar je karɓi visa mutum arba'in aka samu da. fadilatu shaykh ma hukumu man fatatu salatul maghrib في صلاة الجمع بين المغرب والعشاء أيصلي أيصلي العشاء مع الإمام أم يصلي وحده وفي أي كتاب نجد هذه المسألة بزي يصلي ba tare da liman tunda shi riga idan yana nufin shi kanshi zai yi jam'i din to kaga zai bi liman a nan gurin liman na isha shi kuma da niyyar magariba lokacin da ka shiga da niyyar magrib idan aka yi raka uku lokacin da liman ya dago zai tashi kai zaka zauna ne ba za ka yi sallama ba ka karanta tahiya kai ta jiran liman har liman ya zo ya zauna ya tahiya ya sallama sannan sai ka yi sallama dan bai halatta kai sallama kafin shi ko ba za ka karanta raka ta hudu wutun da ita ya raka uku ake mata dan idan da yi magana ba za ka yi raka ta hudu batun da magarba raka uku ake mata daga nan sai ka tashi kuma sai ka kawo isha'i ɗinka in kayi niyyar jami'inka za ka samu bayani makamancin wannan a cikin littafin alfikawa da mazahibin arba'a menene matsayin hadisin da ke cewa duk wanda ya saki tufafinsa Allah ba zai karbi wannan sallah ba hadisi ne da'ifi wanda Abu da ya rubuta. hadisi ingantacce na bukari shine wanda yake nuna dukkan wanda tufafinsa yake kasa da idan sawu to yana wuta ma'ana za a yi masa azaba gwargwadon saukar tufafi kasa da idan sawu amma hadisin da ya nuna dukkan wanda tufafinsa ya sauka kasa da idan sawu baya da sallah ko sai ya sake sallah hadisi ne bai ba ingantacce wani. ana abin da ya tabbata kuma kuma banda da Thank you. a wannan ai mun riga mun bayani bara abu alhillu mai tutuhu abin da yake nufi dukkan dabbar da ba ta rayuwa sai a ruwa ko galibin rayuwarta a ruwa ta to wannan dan ta mutu na farko da ya halatta a ci kuma na biyu wato ba sai an yanka ta abin da hadisi yake nuna a amma dabbar da a farko take rayuwa sai ta fada ruwa ta mutu ba za ta ce kuma ita ta shiga cikin wannan hadisin ba ita ma ya halatta cin mushen ta duk wanda ya so dan ya ci mushe bai halatta ba na menene matsayin mutumin da yake magana a yayin da ake huduba ina matsayin juma'ar sa manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dukkan mutumin da ya ce wa dan uwansa an sit ishru a halin limami yana cikin huduba faqad laga hakika yi lagawo ce wa man laga fala ta lahu duk wanda ya laga ko bai da juma'a a wannan ruwayar sai ya nuna za a ba shi ladan azhar ne bai da falalar juma'a da haka ya kamata mu kiyaye yayin da liman ke ba mutum ya shi dan kar wannan ya bayi zuwa ga yin kasarar ladar juma'a malam bayan wata nawa ne ya fi cancanta mutum ya sadu da iyalinsa bayan ta haifa lokacin da ya ga dama dai abu ta iyakance wata wata ba amma abin da zai kalla maslaharta da lafiyarta wata za ta iya samun lafiya da ji kuma tana buƙatar shi na majidin a lokaci wanda ke ba mai tsawo ba wata kuma sai lokaci mai tsawo abin da ake buƙata dai mura'ati na maslaharta kar ka kalli bukatar ka kai kadai ita ma ka kalli bukatar ta a matsayin ta bil adama amma shari'a bata ce maka waɗansu watanni ba malam don Allah ina da tambaya malam naji a ahalari an ce mace mai haihuwa za ta yi kwana 60 to malam na karanta wani wani littafi mai suna nasiha ga mata wanda aka rabawa mahajjata to shine malam na ga an rubuta kwana arba'in wai sauran kwanaki ya zama ciwo to shine malam nake so a yi min bayani wanne ne za a yi amfani da shi wannan gaskiya ne hadisu manzon Allah ya nuna cewa jinin duki kwana arba'in ne jini da mace take duk tsawonsa baya wuce kwana arba'in ba lallai bane ya kai ta ya kai kwana arba'in wata sauro cikin sati ɗaya ma ya yanki wata sati biyu wata kwana biyar wata ta iya yi wa ma ranar ta haihu shi kenan ya yanki akan samu amma duk tsawonsa baya wuce kwana arba'in haka hadisi yana da ya wuce kwana arba'in to ya fita daga cikin jinin biki wannan shine zance mafi inganci kala idan mutum ya umarce ka da ka karanta masa qur'ani wato sauka saboda wata Biyar bukata ya halatta ka karanta kuma ka yanke masa abin da zai baka wato ni ban yadda da wannan ba rashin yadda da shi shine ban ga wani cikin magabata da ake irin wannan kwangilar da shi ba wanda za a ce ya soke qur'ani don wata bukata ba mu ga wannan cikin sahabbai ko tabi'a ko tabi'ut tabi'ina ba su ko suka fi mu tsafta kuma suka fi mu fahimtar addini wannan yana bayuwa zuwa gama a ɗauke qur'ani daga manufar da aka saukar da shi da ita Allah ya saukar da alqur'ani dan ya zama shirya ga mutane ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin Allah ya saukar da shi dan a karanta ayata dabburin ayoyinsa sai mutane suke karanta shi dan saboda sun gina sabon gida ko su karanta shi saboda za su bude wani supermarket ko su karanta shi dan waɗansu bukatu na duniya wannan kuskure ne kawar da alkur'ani ne daga manufar saukar da shi da haka ni ban ga halaccin wannan ba cikin abin da na karanta na sa na hadisai ko abin da sauransu alam ya ake yin taimama yadda ake yin taimama ana shafar kasa ne da hannaye guda biyu so daya sai a shafi fuska a shafi hannu zuwa wuyan hannu shikenan an gama taimama da ka tashin taimama niyya za ka yi a zuci domin inda malamaru biniya ga ayyuka sai da niyya sai ka buji kasa haka da hannayen guda biyu sai ka haka sai ka bushe sannan sai ka ci gaba da shafar hannayenka daidai wuyan hannu ba daidai kai eh, eh, wuyan hannu ba sai ka wuyan hannu ba ka gama shafan hannayenka kamar haka yadda kake gani na yi sai kuma ka shafi fuskar ka daga kunnen damar zuwa na hannu daga nan matsawar gashi zuwa ga haɓar gaba daya kenan ka gama tayin ma sai kai sallar ka duk wanda ya dora maka wani abu wannan ya dora ma wahala <laughs> eh duk ɗaya ne akwai hadisi yanzu ka fara da fuska akwai hadisi yanzu ka fara da hannu duk da wanda mutum ya fara ya halatta ko ka fara da fuska ko ka fara da hannu amma cewa mutum zai buga kasa har sau biyu wannan babu hadisi a kai cewa mutum kuma zai shafi har gwiwar hannu wannan babu hadisi a kai cewa mutum hannunsa ba za su rabu ba yana wani haka yana wani haka yana wani duk zan gami ya musu raddi a kai wannan babu hadisi ko musu kala zarcin a kai daga wanda yake hadisin sa da'ifi ne sai wanda ba ya da hadisi gaba daya ta yawa ba abin da ya fi sauki amma suka sa mutane ta zama mai wahala na taba ganin za a ɗauki malaman arabiya a wani wuri aka kira wasu interview sai aka ce su yi taimawa wajen mutum biyar suka yi ta yin taimawa don ba su iya ba amma saboda wancan taimawar da wahala ce suke gaga da sun fita hadisi da sun gama tuntuni amma su biyar wani malami mai jafa'i ya sasa gaba sai sun yi taimawa shin ya halatta mutum ya fara kai mahaifiyarsa ko mahaifinsa aikin hajji idan Allah ya hore masa gabanin shi ya kai kansa farko dai shi ya kai kansa kafin ya kai su da an wajauta masa ne shi a karan kansa a istiza'atinsa walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a al'ana huwa alladhi wajada al-istita'a ne zai sami iko to sai ya fara yi duk da nafsi kun mutunta uku sannan daga baya sai kai mahaifinsa in yana da hali kuma kai mahaifinsa in yana da hali ko ya kai su gaba ɗaya lokaci guda in yana da halin da tafi su uku gaba ɗaya to shi kenan za su iya gaba shin akwai illa ga mutumin da yake aikin ginin makarantar islamiyya amma yakan rika faɗin ƙarerayi game da aikin yayin da yake neman taimakon al'ummar musulmai wai don ya kaurara taimakon da za a bashi don aiwatar da wannan aiki ta yawan san wani ƙararrayi ne ke me yake cewa domin lamarin ƙararrayi a jumlace ne haka akwai lokacin da shi ma zai tauriya kila ba ƙarya ya fito ƙararrayi ba amma dai mafi kyau shi ne mutum ya faɗi gaskiya cikin kowane halinsa domin za Allah ya nuna cewa sulku ya hadi ilal bir wal bir ya hadi ilal janna wala yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa mafi kyau shi ne mutum ya faɗi gaskiya wannan shi komai daɗi laka mutane ba ba son su yi taimakon addini dai. malam dan Allah na so a yi kira wa mahukunta game da sawa da suke yi ranar juma'a mobile police suna zaga masallatai amma kuma ranar lahadi ko su ba a ji wannan abu yana matukar su mana rai a nan da jini yanzu ma ga mafi rai to wata wadda mai a'a to amma ni sai nake ganin kunin bautai ba kulun